من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك أنواع ما سبي بير وأن انتشى من البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'i da muke magana a kaina wato abin da ya shafi mutuwa har izuwa ranar tsayawa a gaban Allah tabaraka wata'ala ranar lahira kenan in ba a manta ba a haduwa da ta gabata muna magana ne akan rayuwa da mutum zai yi a barzakh wato kamar yadda ake cewa barzahu shine rayuwar da mutum zai yi bayan mutuwarsa mun yi bayani game da rayuwar mummunai da aka ba mu labari cewa za a rika buɗe musu ni'ima suna ganin gidansu na aljanna safiya da marice sannan mun yi bayani game da rayuwa ta waɗanda suke ƙananan yara shahidai mun yi magana kan shahidai waɗanda darajarsu maɗaukakiya ce a rayuwar barzakh manzon Allah ya bamu labari cewa rayukansu za a sanya a cikin wato cikin wasu tsuntsaye suna yawo a gidan aljanna suna shan ruwan aljanna suna ci daga 'ya'yan gidan aljanna 'ya'yan itatuwan gidan aljanna shahidai kenan suna da ƙarin daraja a rayuwarsu ta barzakh suna cikin ni'ima kafin a tashi alkiyama sai kuma yara ƙanana su ma dai manzan Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallama cewa suna ƙarƙashin reno na annabi Ibrahim alaihi salam manzan Allah ya faɗa cewa ‘ya'yan mummunai suna gidan aljanna haka ma ya faɗa game da ragowar ‘ya'ya waɗanda suke sun mutu kafin su balaga ko da ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba ne ya faɗi cewa su ma dai suna ƙarƙashin kulawa ta annabi ibrahim a gidan aljanna to sai kuma usatul mu'minin akwai waɗanda suke masu saɓo daga cikin mummunai wanda suka saba wa allah tabaraka wa ta'ala a rayuwarsu ta duniya kuma suka mutu ba su tuba daga kurakuransu ba akwai waɗanda za a yi musu azaba a wannan rayuwa ta barzakh kamar yadda hadisai sun tabbatar da wannan Ah, ya zo a cikin hadisin Imam al-Bukhari wanda ya rawaito daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya je wucewa wata rana kusa da wata gona a Madina sai ya je sauti na wasu mutane ana musu azaba a cikin kabarinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tsaya ya ba wa sahabbai labari game da waɗannan da suke cikin kabari ya ce innahuma la yu'azzabani mutum mutanen nan guda biyu a wannan kaburbura guda biyu ana yi musu azaba sai ce wa ma yu'azzabani fi kabir kuma azabar da ake musu ba a kan wani abu ne wanda yake mai girma ba ma'ana laifin da ake musu azaba akai suna iya tsare kawunan su barin shi na farko shine wanda yake yawo da na namimanci na biyu kuma shine wanda yake baya suturce kansa daga bawali to kaga wannan ya nuna cewa akwai masu sabo waɗanda Allah zai musu azaba a cikin kabari akwai masu sabo mummunai ne amma sun yi laifi kuma manzon Allah ya ba da labari cewa za a yi musu azaba a cikin kabarinsu ga kuma hadisi na mi'raji da manzon Allah ya ba da labari cewa an yi mi'raji da shi ya je sama kuma ya ga wasu mutane ana yi musu azaba na farko wanda ake wato rotsa kwankwatsa kansa kenan da dutse shine wanda yake bacci baya sallah ta wajibi shine wanda yake bacci baya sallah ta wajibi manzon Allah ya ga ana yi masa azaba a rayuwa ta barzakh ana yi masa azaba Allah ya bashi alkur'ani ya iya karatu amma kuma baya amfani da karatunsa domin ya yi sallah ta wajibi bare kuma ya yi sallah ta nafila haka manzon Allah ya ba da labari kuma ya ba da labarin wani mutumin da ya gani shi kuma ana keta kumatinsa da wata ƙugiya ta wuta wanda manzan Allah ya ce wannan mutumin makaryaci ne yana yaɗa ƙarya tana yaɗuwa a ko'ina a duniya mana in ya faɗi ƙarya ƙarya tana yaɗuwa a barzakh bayan mutuwarsa kafin a tashi alkiyama manzan Allah ya ga irin waɗannan mutane ana sanya wata ƙugiya ana keta kumatunsu da ya tambaya aka ce waɗannan ai ƙarya suke yi ƙaryar da take yaɗuwa sassa ko ina tana shiga na uku manzon Allah ya ba da labari mutanen da ya gansu a cikin wata tanderu wato tanderun ƙasansa samansa a matse ƙasa kuma da faɗi ana yi musu azaba maza da mata suna kururuwa manzon Allah ya tambaya ya ce waɗannan kuma su wane ne aka ce mazinata ne in sun mutu irin azabar da za a musu kenan kaga wannan ya nuna akwai masu laifi waɗanda in sun mutu kafin tashin alkiyama za a riƙa yi musu azaba har lokacin da Allah zai tashi bayi ibn al-qayyim Allah ya masa rahama da yake bayani game da waɗannan sai ya ce wa minha arwahun takunu fi tannur wa hum az-zuna waz-zawani wa arwahun fi nahri dami tasbahu fihi wa talqamu al-hijara akwai waɗanda za a musu azaba a cikin wato wani tandero su ne mazinata maza da mata akwai waɗanda suke masu laifi ne za a sanya rayukansu a cikin wani kogi na jini suna iyo suna kai kawo a cikin wannan kogi ana jefa musu duwatsu suna haɗiyewa kaga wannan ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah ya bada labari waɗannan suna daga cikin waɗanda za a riƙa yi musu azaba saboda laifuffukan da suka yi kuma ya zo a dangane da rayukan mummunai waɗanda suke masu laifi a cikin rayuwa ta barzakh hadisin jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce at-tufail ibn amr ad-dausi Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah hallaka fi hisnin hasinin wa man'a kana so in wato ka samu kanka cikin tsari da kuma kariya ga kabilar daus ka zo za mu tsare mu baka kariya sai manzon Allah ya ce a'a Allah bai bani izini ba wato Allah ya tsare hijiran manzon Allah zuwa ga ansar ne mutanen madina su Allah ya fifita da wannan amma da shi wannan bawan Allah ya nemi manzan Allah ya zo cikin kabilarsa ta Daus domin su bashi tsari to da manzan Allah ya yi hijira ya koma madina sai ya yi hijira wato shi tufail kenan ya yi hijira zuwa madina kuma wani mutum ya yi hijira tare da tufail zuwa madina din da suka zo madina sai shi mutumin ya yi rashin lafiya shi wanda ya taho ya yi hijira tare da tufail suka zo madina wajen manzan Allah sallallahu sai rashin lafiya to amma da cewa ya masa tsanani sai ya kasa haƙuri sai ya ɗauki wani mashi ko kaifin mashi sai ya yanke makogoransa da shi ko kuma yanke yatsun da suke masa ciwo da shi sai jini yanke masa har kuma ya mutu sai tufail ya mafarki ya ga wannan mutumin sai ya gan shi a cikin wani hali wanda yake hali ne na damuwa da ya gan shi sai yake tambayarsa ya ce ma sana abika rabbuk yaya ka kasance a wajen ubangijinka ƙala sai mutum ya ce ghafara li bi hijrati ila nabiyihi ya ce e Allah ya yi min afuwa saboda na yi hijira na baro garinmu na zo wajen manzon Allah sallallahu sai tufail yake cewa wa mali araka mughattiyan yadayka yace ya naga kana boye hannunka kana lullube shi qala sai yace qila li da na tafi lahira an ce da ni lan nusliha minka ma afsadta abinda kai a duniya na yanke yatsunka da ji wa kanka ciwo har ya kai ga mutuwarka wannan ba za mu yi maka gyara maka abin da ka bata ba saboda haka sai manzon Allah eh, Sufail ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bashi labarin mafarkin da yayi ce ya rasulullah mutumin nan da muka yi hijira wanda ya mutu ga abin da na gani game da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ighfir lahu wa liyadayhi ya Allah ka yafe masa da abin da ya aikata ga hannunsa ma'ana da ya ɗauki wannan mashin yanke yatsun da suke masa ciwo har ya kai ga mutuwarsa shine wannan Ah, alqadi iyad Allah ya masa rahma da yake sharhin wannan hadisi sai ya yace fihi mu'akhazatu bi dhanbihi wa mu'aqabatu kaga anan mutumin nan yayi laifi kuma bayan mutuwarsa an kama shi da laifin Mana akwai mummunai da suke rayuwa a cikin barzakh kuma ah, abin da suka yi na laifi Allah ta'ala zai kama su da laifinsu kuma ya yi musu ukuba kaga wannan duk da cewa an yafe masa kurakuransa amma hannun da ya ɗauki makami yanke shi kan ba a gyara masa hannun ba domin an ce lan nusliha minka ma afsatta abin da ka ɓata ba za mu gyara maka shi ba wannan ya nuna cewa a wanda yake cikin ƙabari yana rayuwa ta barzakh ana yi masa ukuba kuma yana gamuwa da azaba na gwargwadon abin da ya aikata na laifi shi ya sa ma manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da ya wuce da wannan kabarin mutanen nan guda biyu sai ya ce a kawo masa ganyen dabino ɗanyi ya ɗora akan a ƙabarinsu sai ya ce la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam basa hikima dan a wato sauƙaƙa musu azabar da ake musu a kabari muddin wannan ganye ɗanye bai bushe ba malamai suna nuna wannan cewa alama ce shaida ce akan cewa wanda ya mutu a cikin kabari a ana yi masa ukuba gwargwadon laifin da ya aikata to banda mummunai masu laifi kuma akwai ainihin wato kafirai fajirai su ma suna cikin waɗanda za a yi musu azaba a cikin kabarinsu kamar yadda ya zo a cikin hadisai da dama na farko hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce marra ala yahudiyya yubka alaiha wata bai yahudiya ta mutu ya wuce ga mutanenta suna kuka faƙala sai ya ce innahum yabkuna alaiha wa na la tu'adhab fi qabriha wannan matar bai yahudiya da mutanenta suke kuka a kanta ita fa ana yi mata uquba a cikin kabarinta ana yi mata a cikin kabarinta wato kafirai in suka mutu a rayuwarsu ta barzakh suna gamuwa da azaba a cikin kabarinsu haka ya zo a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda Ya ce manzon Allah sallallahu ya fito wata rana bayan rana ta faɗi sai ya ji wani sauti sai yake gaya wa sahabbai ce yahudun tu'azzabu fi Na ji kururuwa ta yahudawa ana yi musu azaba a kabarinsu wannan ya nuna cewa kafirai in sun mutu to za su shiga cikin azaba a cikin kabarinsu kamar yadda hadisai da yawa suka nuna haka za mu karanta hadisi na ƙarshe hadisin zai ɗan thabit Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya rako manzan Allah sallallahu wata gona ta mutanen Madina manzan Allah yana kan alfadararsa Shi kenan sai alfadarar ta yunkura haka wato kamar ta yi tutsu ta firgita kai ka ce tana za ta jefar da ma'aiki sallallahu daga kanta shikenan sai manzon Allah ya rike ta ya tsaya sai ya tambaya ya ce wannan wajen da nake gani menene a nan suka ce akburin sitta kaburbura ne guda shida ko guda biyar sai manzon Allah ya tambaya wa ya san su wane ne a cikin wannan kabarin sai wani mutum ya ce na san su ya rasulallah ya ce yaushe suka mutu ya ce sun mutu a lokacin shirka sai ma'aikin Allah ya ce inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha ya ce wannan al'umma ana jarrabar su a cikin ƙaburburansu falaula Allah ta dafa nula da Autullaha an yusmi'akum min azabil ƙabri lazi asma'a min ba don kada ku daina binne gawar ku ba da sai in roƙi Allah ya ji yadda ku abin da nake ji na azabar da ake wa mutane a cikin ƙabari kenan manzon Allah sallallahu yana jin wannan sauti shi Allah ya wato hore masa yana iya ji kuma ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen da suke cikin kaburbura mushrikai ne musu azaba shi ya sama wannan alfadara ta firgita wannan yake tabbatar da cewa azabar kabari ga kafirai da ni'imar kabari ga mummunai abu ne wanda yake tabbatacce a rayuwa ta barzakh kamar yadda muka gani saboda lokaci za mu dakata nan insha Allah ta'ala a darasi na gaba kuma za mu dora Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu cikawa da alkhairi da la ilaha illallah Allah ya yafe mana kurakuran mai jikan magabatan mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي